بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ngaba suko ya filo ya guro gani bai ita sahaban cikon ne na yi tishi ya zaguru ɓata na bai shi ya gwaya annabawa gan bai tushi sako gawa na ga yi tishi ya shi zandoro na sun da sako sun ya gwaya annabi sako gan bai tushi sako gawa na ta ci aluma ya gwaro shi wato aluma na shi bai musamman luma ya zuba, ba an gaya luma shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayiduna abubakar a ci a gani siyan a luma ji guci abu ban da jimana ji wata tace haka ne jama'i musulmi shi gagada sifatu wa falluhu sifa ya kira yana kan tace gan bai sifa ya boji na tsoci sa sayidu na abubakar bai yi gan bai ci wani sokojin yi ne ga siffayen sayidu na abubakar e bayan halkiyar e bayan alita ubu na na aisha na yi sayidu na abubakar na ufe ji babuye ya al'umma musulmi ji sokojin da bayan zagu baban fakalat na na aisha gan kana rajulan abyada nahifan hafifal aridain ajna ga sayyiduna abubakar eza bagiro na ifabokuna nahifan zawara ya ci aguyo ndi hafifal aridain a ci gaga tin yi mafakpa ko na ji udokwa nga wani kwabiki yau hafifal aridain yau inda yi saje dokwa wale yin zando caji ushe sarawai wacin nye saidu na abubakar ga ci gya umai ajina a ga wagake ajina waga ahdabu zuwa ya zuwa wani zumu ya ke ne, zumu ya ke ahdab gada wani al'ahdab kalila lahamin waj'i a ce a ga mini siffa ya na kamfaci ubo ya zuwa wani emu ya fuska wuganga gaya wani ga mu fuska da ya mai ga iral ainihin ya kusa gubabu lodanin bu mane ga iral ainihi da wani na tihul jab'a a caga ya yi ya guciya sosai ga kwabe na ti'a aljab'a ya na ga yi siffa na na aisha ji jibabuwe bayina etiyan halitta na. iga da littafin iga alkhulafahu rashiduna ya aminul kudat saf'a gwegici na yade bayanin nan sai a sifatu alkulkiya sai inaji abozun tati boyan kana كان رضي anu, عنه أواها شديد الحياء sayiduna abubakar wọn fẹ́ awahan zai dokun gan bi aduwa na kasiru du'a ezuwo na di egun sarawin na egun da sarawin galu fagito hawahan zai dokun bi aduwa bayina wuke yi shadidal haya wude zuye sarawin kasiral wara'i ezuwo ne dokun jamila tutoci na indoro na yi ba wuso kuna wani zuwa biyu haziman ma rahma ezuwo na ga doro ladan ya gburo wani losu mashana wajen kuji kini eti yanki bo eti tun wucin haziman bi ma na jaziman ga tiya tundoro wani losu mashana Eh, labici kekin etiye jijin bu a caga umaju da egwu da ụjọ wujo wai tso mutunci wai tso cin wai tso yawa alkhairu nan su ko kufuna wai je mutunci ya wani ya zai zako kan da ciwo fai je mutunci cita cin ya a wa kana ganiyan ihi wa akhlaqihi wa sai zabago bai ci wani sokojin yiwu ne bai bojin wuce loke ga bojin wangi ba gora musa yau mai tsa ba gona sokojin yiwu ne bai ci wani bai bojin wuce a ci gaga walam yuksar ano ibadatul asnam bayani bela ga na abubakar wunkutila tun lalo musulunci ga liwefe wunkuti di alul jahiliya ji su kufu kya ci galuba wa usira anhu al'akhlaku at-tayyiba bayani na jibeci bojin bo patan rayuwa na wuyi bojin wangi tun nuna na ga mulazan zandoro su kwa tsana waji tsa din da tushe tani su dai daga kpago ga zafawa alkhairi wa tun wayin na to hali zakan ba da tuta ke tun alfashar yiluwa Allah akbar su ko sai bai wajen alkhairi shi وقد أجمع آل السنة على أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي sun yi ji kwata abu yi zije alu sunna wa ga gaji sahaba jiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alu sunna farko jina wani a gai zai ji zozo bai ba wa annabi muhammadu ya zai jagwa sun ina ja annabi muhammadu wuna a jirai ga alu sunna ya e wani sunna gai ina annabi wuna e ganji e tuji ya annabi muhammadu nga ya kiyo sunna bogo zai ji gagwa sun gan e ya lobe Adi ade palo bayan mandocha ko shehu wundocha na zanna jigai ga alu sunna amma man zo na waga ce mi tuye tiye aqidu bo ma ji sahaba jaw ma ji ga nabi ana sunna wala gumiya e bana manye cibici manye cibici gala kandoro annabi alloji alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati ya labaina to milawena do na bibi bi fahimta ci na ce mi lebana ikkeya ikkeya gani bai yi zamuce ya gwasu na tsone ga yayi nan ya gwasu na sahaba mishi ta tuba wogo mi sun alu sunna jagu etiya ci wa sayyiduna abubakar to a zai ga alu na ji e bai sifa e bai ni bu zandoro na ya daji gani bai halifanci sahaba uci ko gunin nai na zandoro na ya daji gan bi na sahaba ji gobe yi daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zandoro na yadda ganibe gani be littafi kwayan addini shi na ƙur'anu kutubu sita da littafi kwayan addini na da yi su shi biya yi daga ba na bi muhammadu wani zanne shi kpata alu suna ya nole abu ya maki sahaba ji wada wani na shi jini dabe ziyan sai duna abubakar ya bi sahaba gwakwa sahaba da dabe ya amma ga ga alu alusunna bi sifatil khasa zai jagwa sun sunna tsinta, a yadda ta asibanci a man doro na daga soko ga sahaba jiga hannun jiga yi sunna tsinta, amma gai gaga sunna ya bayani to zai ji jezuma ta ba wanda ce sunna ta mai tetuman da ci jinan a tsaja gada safayin sunna wakan da ci amma sunna zalla zai ji ji ta asubanci a zan doro a ila bayanin doro sai daga ba na biyu, sai daga ba sahaba jiga jama'a yi ji fahimta na ko ta a shaga ibn taymiya gan rahimahullah bai wuce sayidina abubakar ezuwa na kutare hikima ya sarauni na wanda ya tada sarauni mai bici shi ebo na lokaci na liugawa je ezo shishiya musulmi shi na lokacin kuza wangi shi ya kan caja hutuba na ke hutuba gaggame zawon gizi alkalamu ilan nas khitiba wuce yi miwa khutuba be don mai gagaya zawon to lokaci na waji zawon gizi khutuba na lokaci na tsawaci ji mu baya yi uzona mini bayani na ji ufe ji fa wuce na ne wugwa ga zai taduwa wani ga anni kad wulitu alaikum akika amila shi zai walastu bi khairikum majiga ni da alkhairi da gaya Da alkhairi ne har gaya ga lala mi shi zo a na dai yuwe sai tsoci ke la uwa yo zanne ta da ciwo ka cewa ga mi gaya wani gwa ko zai je shi zo ne lele ga a ga zawan gishi a mai wa ilimi yawo arziki yawo a kasa ulla ga sokota tawo a mai zaji e shi tukpawe na ji basira fahimta hikima yana gaya na cewa na mude yiwe latu yiwu ya tsayin soci to ha ci ga yau wando ruwa ga kufa wani da kada galetiyoyi ma galetiyoyi ma kan ga wazo gida bu amma tun na wata rabe ilimi wace lega zan do da su ko ga wotun be yau sai ga ya zaci dabu mude bai baci lawatu ici lawawa kacaki dai bai wuce famba gan bai ilimin ƙur'anu gan bai ilimin a hadisi na tsoci gaya saidu na abubakar na bai fahimta yin manufayin shari'a bai hukuncin shari'a na ji wunde fiti wune ibar man jiga yin na lati ga hadisi wa misu yin saidu na abubakar kendo na wa su zaje na na wunde jilopa nole hadisi na wa waga saidu na umar gobe na be saidu na aliji wace ziyo yan abubakar a ga wuji yin da ci ba wanda yi jelle lokpa zuma ya nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kace hadisin wace zandoro a zai dabi a nabi tun zandoro la dabi a nabi ya za a dai ba wula gwa tubo ga zandoro wuga ka musanci lota ce nun sa jibore amma ya guba ce tutsa guta ce tufo guwa ce a zuwa da ji zuma ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma na umar e eh, agu ki talifanci mu e eh, agu abu raira jille je lopa ngala wa hadisi jimi abu amma ilimiya hadisi na dabe na abubakari na manje gwe ka zan dodje zai dabe zai lajilozu na lajilozu tun zan do la dabe ya nole ga bawu na wade gwa tuba na di bawu ya gani adda daga bai madina ya madina yare ajijira fogukin ala da wuce ko ga annabi ji bayani ji wa dewo da bi annabi la jilo wuce baje da su amma guje jilo pa dalawo go ko hadisi ji mi ba yo fakad kana kathira istishara ati gaga sayyiduna abubakar fe zai dokun be shawara wai sahaba jina en doro wa be ga wa jina ta ta halifanci wani wajewa shawara sahaba wa ga jeza ko ga lamata kin do be tita cin wani ma e giyo ji dambo be wani na ji mani na wacce na ji basira ya a ce wa son dana kiye le yo uzuri cinare wani kaza zo be ga wani wani kaza hali kaza budai bo zan doro la shaura mu be a ce ga yau su ko gangan bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga washa shawilhum fil ard su kuke jaye ga mini bojin hajo e wa shaura bugu sefu wani zakir kishi sai duna abubakar wa shawara sarawai bai sahaba ji yau guna maddabe sai duna abubakar na waje rufe rayu rayun doronwa bebe yi na watsun ya guna bu shawara doronwa bebe yi na ya gan doronwa gana ishara ya wugwa mini ga wujo bai tun ji gan zanna da yego gama na lokaci na dai usara badr zai ji an ya kunye badr wani kiji faruwa nole a ga zandoro la shawara mu bena sayidu na umar shawara na ya foga na za ndoro na ide ciga kafiri uyo ije nwe kwen badre nona ena gwa jina la u Ama amma sayidu na abubakar bebe shawara na ga ndoro di ula tita chunsa ala fidawa jin nge fidawo ezu satita chin doru la tita chunsa be ni ga dene wato to bayan egiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ga zainab na abul as ta itacen zai ja dai kun badarin na wani wani lo musulunci kanga e magena na khadija ni wallahi ya zainab loya ya wani e boboye na danga da babe yi me wani nga wallahi be foga ga ala sabawe annabi muhammadu shille e magin wani shi ce gufo ga wani wuda lo musulunci majiboye ndoro ba ga e boye na zaji ja ga makaci ya ga timu wani ga wa mi ceto addini yanzu yau in ya yi yawon kace zainaba ga yi tunna to muhammadu tuna sako biya baba ne amma an ga bara je buna annabi a ganga kaga dai lo musulunci ya won be eh ya wegin be wai gala mutu musulunci bara ya shi gangani biya yi da tun annabi muhammadu madina sallallahu alaihi wasallam zumaya ekwenye badar gabo da wuce sayidu na abubakar ya zuwa na shawaru doro to sayi da bada wanda ya gu mudabu wacce ga sayidu na umar lamarin wani sarauni ko zandoro ibo na zandoro gai na wa janajin zini wa wabe annabi ga wula wucin cewa ne eh je izini ya waje izini ya lawon citi dole ya ga ya zuwa bagi bagi da wani gama lanu lo musulunci na kafiri da cita ci hanwa da musulunci lo wa fi alkhairi ibnu zandoro de fure wallahi tallahi ezu wana u de fu ezu da u de fu ibnu ka zando ci ga wa to fi yadda e ne e de zai wani na da ta ci ibnu ko me ibnu ga wale ga mini wada ga mini wada so za wangi shi defuwa ah, kaka zai ga gada na mu zai ga gada <laughs> e wana mu defuwa ebe na sayi na umar wuce foya musulmi shi sarawai ebe na to sallafe ilatu a mai da nulo musulunci na ga yi wato ala kafiri shi mai gudu be abe su bagi eh, bagi bagi gina daga ya ba umar da ta can umar alo musulunci inda ya ga ya bai البيعة لأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة بس نجمع مسلمي na سيدنا أبو بكر اتيا واجه Zuma, زميا نبي محمد ولا bayani wuce gabo ya gada ya bayani jane tiya bojin ya ali tabu gani bayan ali na juta tiwo bana zuma jaliya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ijtama al ansaru fi saqifa bani sa'ida madina ci jaye ka tuwala soku ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yakan ji da na nai yi gasa kifa na e ciki bo ga ya tsaye zo shi ci ta can madina ci jau a shiga shi tiyo bai da shi ya ji shawara na za Allah a tina yi ga sa'ad fahadara ilaihi nafaru min al-muhajirin jaman da ci jife bi ce maka ci jau ibuna madina ci tattaci tace ya wali ta tace abu annabi jalili ajali litinin fai zumana abba za zai a shaniya ajali annabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam ya ce lebanon luwa wasu kashi wutuwa sai duna abubakar ci satu bai aya ji ne ugwaga annabi muhammadu hajji ajali na to na zumuce wani ga gada kibo shawara ya tiya tishi bo kafin ya fuku ya nabi muhammadu nuna gama ga ya kusa ya nabi muhammadu wa ji faruwa sai e shiya laraba fai annabi hajji hajjali sakagi ya litini adan alamar ya hajjali ubu talata ke dabi a sokowa sai focho e shiya laraba fai bi mana e suke laraba e ya ci aga sokon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e bokibo ngo pega za ga jajali ke kendo na talaka jajali ndoro ga wa guda gona a a fe wa tishi e bona tishi ga ya command commandment o ga ga kaza ya jo ya ji kaza ma tishi bode muhimmanci salawai ta nga malawa sun kai da yahudu shi to gbani je da na ga yoga zo sha suna yana ta a dai zan do ci gikin kin gibo bona e waga adebe lamarin tishi boy wani ka da ti shaka ya da ba zandowa je na buna mai dana ya tishi je na in doro abe ga waje faruwa na tishi na ga ya oda ya soja juna bai wuce min ya zai ji da tsa da na ya saki fannona na abu bakari mu dabo saidu na umar wasu dabo abu ubaida dabo amiru ya yin jara zan na ji kpata da mini zai ji nabi abu shara lullu aljanna da na niyona na abu bakari fai gagan wufe ji bayani ya falla na sokoji ya madina ci shi na wude gaga etiyan al'amarin wucin wufe gagani bayan ga lakar raditu lakum ahada zaini rajulain ni ya yi dajiyaye ga mini ya zagu ba nan gai sayiduna umar gani bai abu ubaidai eli zai ga litishi na ne ya dajiyaye zandoro gabba yana ya gwasa ya ce ci shibo ko umaru ko abu ubaida saiduna abubakar fai gabe madina ciji saiduna umar ga bayani shi beddan ya mai baka kokoro gyo ya gwada madina ci ga tashin abu ti shafe tiyo maka ci maka tashin abu ti shafe tiyo bai wuce saiduna abubakar ya hadisi ne wugwa ga tishi daga ba zai jibo daga ba ku shi ci mo afetin wani yana nabi muhammadu gana hadisi bai ta can ga tishi daga ba zai jibo daga ba ku shi ci jau zai maka ci jau aji muwafaka sai duna abubakar ya shawara ga mini zagu ba nan e bana zai ja nabi ya bushara na aljanna za goye dufe ba ni wani bata maka ci yau amai ku shi ci jibe kabila yin ku shi ci madina cin ni da ba zai ji diwa bushara bata tiya الجنة لو دمني نجي العشرة المبشرون بالجنة سيدنا عمر فيغا قال بيان يا ما شر الأنصار يا يا جماعة مدينة تشي ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس يوا يتانا نبي محمد وجب شارا يا عمر نيغا سيدنا أبو بكر وشيزا وانجي جزين صلى الله عليه وسلم lokacin da ba ta jale wana to zinwa mafiyo nawa shi zo ya sayidu na umaru na eh, sayidu na abubakar na zai da nabi ga shi zo ya ci tun ibada wana su mi shi zo ya ci ijele kibi bidabo zinwa mafiyo na ke shi zo ya bayan jagora al'umma shawana no ne e ban so bi abu bai da ga sayidu na abubakar ji shara ga halin amma wani ke ga ya zawangi da satu bai kishi bona nabi muhammadu lai ya ne Allah akbar sallallahu alaihi wasallam madina ci fe na ga na'udhu billahi an ba bakare iye wato sobe so kwe na ya sha abubakar zuwa nan abi a ta shi zo abubakar madabo hadisin na wanzo ni santun na wanzo ni ngala zaburu kan dobe da na ga sun tuna waju shi zuma amma zai tuye gbada bai na in kallo aya na wajen yuna kawo ga ƙor'anu laje gafi na bu wajen amfani santun na ga abubakar eh, umar laya a sai ya tsari ba bogo abubakar umar allawa ga zai gwezo shi zai gwezo shi ta ci wani zai gwati shi yi na abubakar zumanin satuzo da yana na ji faruwa ya abubakar ya ci wato zamai a nabi sallallahu alaihi wasallam ina ya bana bauji gambe abdurrahman bin auf ga nabi muhammadu ji sallallahu zuma abu ya abdurrahman bin auf a fe lokun ya tabo e ka salla ku nabi da zuma ula biya e ka salla ma ku a fai ne sallaki kafi agun salla mina nabi muhammadu so fe be lo salla sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bin auf da mini zagona nabi abu shara bai aljanna yana ma zaki wuci ku da madina bu mudan ni zai jide cewa ya nabi muhammadu ji sallah zumu bar mu bi abubakar ga azza guba na ga allahu akbar da mu ci nabi sallah ba zuma bo ya nu je ke bi aina mu ke la na ke na shuna ji sallah mazuna mu fake na ki mu fe ya bushara ga ina ji na age nya ke kana kama ya ka sallama ku a ci ji sallah da wuce fatalaba umar min abi bakri yadda na sayidu na umar ji bayani ya zawon gija hankali ya ci dashin gaza ya biya gwaya shi zonai abubakar na wufe ga gambe sayidu na abubakar ya ga tagu in ji sayidu na umar wude tagu tagwa wufe lagwayo ya ce mu bayi wufe lagwayo kede wani dashin ya tiya mushalu ma musulmi ji zo maka ci ji bayani febe madina ci ji oto bayani fe ji mu bayi ya ziyo sayidu na abubakar Allahu akbar ɓata a jin baya ji ebe na da fatuwa ne ga zan na feshi shi zo zamai a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bugu za wange wasantu ar ka gadda bi zando do chayaye zando do chayaye an kalima hatta ya edda na santu labbe na wasu zaguru kan doro wudi waga sai go daga waje tuba daga an kalima waje biyan wuce jama'a musulmi ji an ni ga da misai musulmi ji agun ya ce tishi bo ya ziyo nye abubakar efo baci saiduna abubakar fe gutamin bareo wude gutamin bareo zawangi ji na ji ke adda saki fanno ba ji mu baya wana a to fe be fe ke ji mu yu mu gumi ya tie zibo saiduna abubakar tishe musulmi jo Allahu akbar yiga cin litafi ne yigan lamhat fil khilafati rashida ya doktora abdulaziz muhammad nur ya de etanna to ya sana sayiduna abubakar da da hukunci je musulmi shi wani dana ƙanan abubakar radiyallahu anhu uslubahu fil okmi min khilali khutbatihi alkasira allati hatoba fin nas fi masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga sayiduna abubakar kin da na waje hukunci jibe zawangiji na wa bayani jiya wuji bayani jiya masalaci a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuma ya e gano gabe za wangi je ga kwakwarogi e ga kokorogi e amma wa bayani ku ya kai tiya ken do na waji jagora ya halifanci wujina tsari ngo tere zo cindoro a jagaga ko tsari mi dana tsari mi dana no dai ka muhammadu buhari gutana funa la mulki na kiji faro tsari wuji to a ce yanzu yau ka'ida da yanzu shi bai wa tiyo ga yahudu bai nasara tsara shi kai da musulunci ji ga ku shaji yana wani gwako tsarin na ji pata musulunci ba ku amma wa ga da musulunci ya wani makiya musulunci a yau ka ce gwako tsari yahudu na ji musulunci ga ba ku mine na saidu na abubakar ga fona mulki gumi bai a gumi zana inu gabe jama'in musulmi ji zuma dajin ya so ci cikin so ko nan ga ya ayyuhan nas ya yi zawan gishi inni kad wulitu alaikum amila shi zai so kwa mila shi zo so kwa mila fe zo ci yayi walastu bi khairikum majiga alkhairi mi ga yaga fa in asantum fa inuni ya gabe le miye lotoguru tati alifanci bonno etumi zuma wa in asatu fakawi muni amma ya gaba lemi ya ci ce lotu na gwana e yanka boye tiya gyara jan ya lungwa dan ci cewa bugu ya zashi santu e layan bai siye lokaci na bugu ya bejin na gwayana bai wuce miyatsa gaskiya miyatsa amana e, na gaskiya gai alkhairu amana tsoba babu alkhairu na gama na ma ayin ciwo wa da'ifu fikum kawiyyu indi nga zandoro na mai zagbogun tace ebo na zakago ciwi bambo ebo na zagbogun doro na ga tibi na kuna sai mi ga ki ugwayo nga baso koda wal kawiyyu fikum da'ifun nga zandoro na mai zakago na bogun yi bambo ebo na zakago cin doro ga kiye zando cigo sai mi ga haki gobiwi bai wa bokatuna bai wa deje matuna ina yi haki ya zada guba na sai guba biyu yin ga ba su kone wale za guru shi in doru ga ga nan ga insha Allah a ti ga gama a luza wangi ji gwa babu yan kunda lwa sai egba in ga cin ya za wangi ya ji ci ga a lokun wani ji ishara ya da wani ga ya lokun ya lokun da bogo alfasha in ga gami ba ta ce jama'a sai bala ya ga jama'a wuce dai a da ga gbogun to je tun dede Allah ba ta cin je mabu bogo mi jin yada ne tun dede ma jin yada ne ya jiji ya lokun da ana a ati uni ma atatu Allah wa rasula ya mi tumi je maji matuka ina mi abebe na gadi padin be ba utoci den be ba wayin tuci na fa idha saitu la wa rasula fala ta'ata li alaikum magali e so ko be tuci ba ya galla me ma wale-wale so ko ye gaga ni ga le ba uso ko be tuci ba igalami tumma to jama'in musulmi shi na ga al'amarin kutuba ku yi kan a takaice na utu bai gana nga yi gaga zawon gishi ya ni a yi ban bo bai ni bai bayan hukunci bo na tsawa kiza ndoro yi ga ga ibana yana ji faruwa hukuma gwakwana oga yi talaka ake oga zo za koji ake a yi lade tutuwa ngan na da za mulki mu ba min ya ga kona ji ungana na wannan ni mafa enaye wana igugwa itu gaskiya zuma ilotun alkhairi a ce ga enayi logo ya mulki mina gaskiya bai gugun ya gamana mewa gamana mewa gamana a ce ga zandoro na ya zalami na gaza tibi na kun mai agwa ake gugu a ya zo tibi na kuna ya ajin adalci ya zai ji aga ji zalunci na Ni fa mini na shi na daza zati uba na ngai rafu rayatil jihad fi sabilillah ala tu ta kwala tu daguka kafiriji a caga etun alfasha kamu alfahisha tu fil mustamai mi wa gan le tun alfasha yake mwa da kaunawa dan doru lam ni da doru labi ci yako a caga ne jin foro ga la me tumi matuka mi daga lotun be doka so ci amma mi gale ba wuto ba ya lamtun kan ga ita alamar mutuwa ma jimajin na gai gurgudu ya hutu ba ya sayidu na abubakar wa egan kokon su kuna ifi bu point nukat gutuwa ba na dawana ga ba su koya bin na kin tuna sayidu na abubakar lota alifanci bo ya jama'a musulmi jina gurgudu ne ganin social barkudu bai ga cibici na social fagan gani subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك